Allah rahman rahim bismillah Allah wa hada min inda Allah Ya za zo kuma ki zuƙuna min nan a nan Habiba. me game na kuma da ke don Allah don annabi hali da abubuwan da na maka wallahi yanzu na gane kuskure na don Allah ka yafe ni to ai wannan ka ba ne sadaka da bazawara akan fa ido na kika furta cewa fa ba kiya su yi na dole aka yi miki kika aure ni wallahi hali kuma akan ido na aka raba ni da ke to kuma yanzu sai ki zo ki abin nan dan Allah ne kake jaza min masifa ki bani da bazifan da nake ciki a wannan wannan gari nan ki bani da hukubar da nake ciki a wannan garin wallahi hadi lokacin nan da mai angwaye ya ba da hukuncin nan ya ce ka rabu da ni wallahi ba a san raina ba don Allah don annabi ka yafe to inda kina son sulhu iyayen mu fa ba kya samun magabata na ko ki samu magabatan ki ce ga abin da nake miki yanzu kin zo kin kai kara na an raba mu to kuma yanzu me zaki ke fa matarsa ne ba don Allah kake zo ki jaza min bala'i a ce ina magana da matan wani mun rabu da shi wallahi don Allah hadisi to duk da kun rabu da shi ainihin bala'i ne a zo a ce wani ya wani ya gita ya ganni tare da ke na san abin da zai biyo baya ubar da aka yi min a baya sai ya fi wanda wannan za a yi min na yanzu na yanzu sai ya fi na baya wallahi a ne don Allah kina ji ba wani wanda zai iya zuwa ya ce zai auri matan mai garin ko da kun rabu ko da kin ce kin rabu ba wani ba wanda zai iya auren yanzu hadi da mun san da kake min na bakin to to duk sanda nake miki na gani kuma zan shiga bala'i ba dole in haƙura ba an tilasta min na bi umarni na rabu da ke kin gani ni yanzu kin zo ni wallahi na san zan ganki ba zan zauna a nan ba ya sun ta alkur'an ba zan zauna a nan ba na san zan ganki kawai ni dai ki tashi ki tafi saboda kan wani ma ya zo ya ganni tare da ke ya je ya sanar da shi cewa gashi muna kin ga arwallan ma na yi a gaba kawai ki zo ki za mu masifa da wanne zan ji bayan wanda kika je ba na to wanne zan ji kawai in kina yi da wata yi ba ba ga ban saboda ta kare ta ni ka nake ni wai ina ne daki na ne idan ni da na zo cikin gidan nan daki ne na gani ni ba zai yi dinka kwana a dakin matarka ba gaskiya ba zan iya ba ina maryam take maryam bari in gaya miki wani abu ya kamata tun kan ki shigo gidan nan a ce kin gama ganin nan ai ni haka nake tsohon dagaci ne na san shirin mata kamar yaya nan container ce sai dai in bude kawai dan abin nan dauka sake mai rawan a rufe na gida ran gida <laughs> uwar gida ta gida nawa uwar gida sarki a waje sarki a ciki a fita waje a shimfiɗa dole a bi in an shigo gida ma haka ne masha Allah uwar gida <laughs> uwar gida kin gama sani na amarya ba ki laifi ko kin karɗan masu gida <laughs> Me gida ka bai zaɓe. Ha? <laughs> Kai kai kai kai. Me kake nema ne? Ha? Wai kin san Ba ka ma gaya min sunan Amarya ta kafa. A ba ta gaya miki ba? A ina. Ai sunan ta Maryam. A a a ne nan mu da su ne ro da adanki. Ka kafa sunan da mai girma ne. To ai ni ma so da girman da yake da shi a wajen ki. Mm. Shi yasa bai baiwar Allah nan wannan zabin da ta ci. Ta ne ba ni. <laughs> Ai mura. Sunan kakata ne Hajiya Ungo. Zai take zare muka bikin zamu wallahi ta ce, ai duk zamun da yake ga sarkin gida na kama mm. ai ita ake kaiwa amma ban gani a nan ba ai shi nan kan ki zo ne dama ita hanya ita hanya kafin a zo komai ma zaka iya idan a zo in aka zo kuma ai sai abin da Allah ya shi yasa ka hana ni daki kin ga daki fa gashi nan ai yake wannan magana ne hankali ga yake nan tana magana kwantar da hankalinki duk wanda ta zo nan muke gwamiwa da ita amma ke da yake sunanki na babban suna ne din jime me kajiyar arziki albarka Kin ga sauran da suka zo raba falon nake biyu, rabi yana cikin falon ɗaki na rabi kuma su zauna a ciki. Dokan ki ce wannan kenan. Ayo dokan ne gida ce. Ai nan shine. Ya kika gani. Ko ka bani ɗaki, ko ka sallame ni, don ni gaskiya ba zan iya zama a wannan rayuwar ba. Ai ni ba na saki. Ni in na kama na kama kenan. yawa a yara in saki. Za ka je a gaba. Kin ga wa zai shiga kogin manya. To ban da ma ta je duk ina ta je ba wanda ya isa ya aure ta. Ha? ne mutum ji mutuwa? Kuma kyale ta ba tafiya ta yi ba? Eh, ke zo. Za ta dawo kyale ta za ta dawo. Ai na san dalili. To. Kuma ke ma taimakon zaki min eh. zan je zan dawo da ita. To. Ki dan je gida yau zuwa gobe kya dawo. Ya kuma haka zamu da kai? Ah, kuma ke Allah uwar gida sai an tsaya kowa duk da yara a waje kowa na jin ha ba mai gida ko dan dai ka ganta wannan duddufa da ita shine ni zaka san da ni gida wannan duddufa gabila ne ba? alkur'an zabila ne ta ci zabi yarinyar nan to ya nake so shi yasa nake son sai na ji ba a san zabin nan gaskiya wallahi a tambayi zabi mai gida eh gida kan gida a tambayi zabi <laughs> na sarki mai karfi na sarki da ya yi taimake ka a ce mutuwa haka za ta maka da gaggawa na ya sa mutuwa hutu ce ubangiji ya sa can ta fula na dabga rashi na dabga rashi yanzu kuma oh, ka kai gari Allah dan annabi ka tashi ina son ka Allah ya ka ci alkakin nan ka bindimi zuma ka ci sa sun yi suna sai tsuntsaye masu yawo ka hau gado mai lilo ran kai daɗe da kake da son da kwalan kaji Allah ya ka ci ke dai kuna ni aikurin mutuwa dai ran kai daɗe ya mutu amma ina ran kai daɗe ina cin alkakin lahira ko zuman lahira wallahi ranka daɗe ya coci al'ummar mu aiki kuma fitar ƙwaya ɗaya ce irin jama'a da annabi zai ɗiba na iban nan na farko da wanda za a yi na biyu da na uku in Allah ya sa yana ciki ya haye amma dole ranka ya daɗe dole sai ka da ku a lahira ni dai abin da nake roƙonka ko da an yi ma tambaya karkace da ni ranka ya daɗe ina da rikuwar lokaci ranka ya daɗe lai sai ka da ku wa wa wa za ku daga wa ba da kai subhanallahi subhanallahi subhanallahi lafiya yalla bai subhanallahi daga farkawa na gode Allah na daɗe yana neman makiyana yau na tabbatar na gansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kai da haka abin ya zo ma ban gane haka abin ya zo ba ko dai an ci kwaya ne to ga dai alamu